رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم آه، القواعد نعم آه، تقول كان على المبتدا والخبر كان هنا شكاك مبتدا ده خبر ترفع الاول sai ya yi farko rufa ana kiran shi ismuha ismu kana ismu tsara ismu asbaha da sauransu watan su busa ne yanayi ma na biyu nasba sun ma khabara ana kiran na biyun nan khabaruha misalu kana fi ma taqaddama tsara misalin kana cikin abin da ya gabata akwai tsara wa laisa akwai laisa wa asbaha wa amsa amsa wa adha adha wa zalla wa bata ويسمى هذه الأفعال وتسمى ana kiran wayannan fi'ilulluka yan uwan kana an gane yan uwan kana duk wayannan fi'ilin li kulli fi'lin min hadhihi al-af'al mudari'u wa amru kowane fi'ili daga cikin wayannan fi'ili suna da mudari da amru kana yakunu ko sannan kana yakunu kun swara yasiru sir eh, asbaha yusbihu asbih kowane fi'ili daga cikin wayannan fi'ilin akwai mudari'in shi akwai amurin shi ya amala ne amalal madi suna aiki irin aikin madi illa laisa sai laisa kawai shi irin madi ne wanda yake jami'i ha fala yati minha mudari'un wala amr mudari'i baya zuwa masa haka nan irin al'amr baya zuwa masa an gane ku Kama shi irin amr in zo makana to shi khabar din shi shi ismu din shi ba ba a cewa fa'ilu sai ya a ce wasmuhu amma a ce kun aliman aw muta'alliman kun din nan kaga kun fil amr naqis mabni ala sukun wasmuhu dhamiru mustatir wa taqdiru anta an gane yayi dan kuma a ce wa fa'ilu dhamiru mustatir saboda wannan kana kana cewa suke naqisa nam na'am so sana نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الإعراب المحلي الإعراب المحلي الأمثلة مثالي أنت رجل محذب كيف تلم ندبي كذا أنت ضمير منفصل مبني على الضمب أم مبني على الفتي في محل رفع فاعل ضمير منفصل مبني على الفتي في محل مبني على الفتي في محل رفع فاعل kaga nan an gina shi akan fataha Ni ba ya samu me ni ko ya samu rufa saboda mubtada yana samun rufa ne wannan shine al-i'rab al-mahalli an gina shi akan fataha fi mahalli rafi mubtada an gano wannan ko shine ma'ana i'rab al-mahalli rajulun خبر zahira al-akhir wa huwa manqut muhazzab na'at marfu' bi damma بضمه zahira al-akhir hmm. sa'attu haula masakin na taimaki waɗannan miskinan sa'at fi'il madin mabniyin ala sukun litisalihi bi ta'il Mutaharika. wa ta'ul mutaharrika damirun barizun mutasilun bi fi'lin mabniyun ala dhammi fi mahalli rafi fa'il mabniyun ala dhammi fi mahalli rafi fa'il kaga nan an gina shi akan dhamma maimakon ya samu rufa kamar yadda kowa ya sani zamiri duk da ma'ir gaba daya kullu ha mabaniya da mire gaba daya dukkan mabaniya ne su misali kaga yanda abin zai fito mana fili idan muka sa fata a nan sa'atta sa'atta ko zai zama fi'il madi mabri ala sukun bi tisalihi bi ta'il mutaharika wa ta'ul mutaharika sabirun barizun muttasil bi fi'il mabaniyun ala al-fathi ko kaga mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'il in an gina shi nan sa mai kasra kuma mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il an gane kaga da ya sa da ya sa nan kamar da ya fi alkhairi shi malamin saboda ɗaliban da suke koyon karatu wani in ya gan sa don ma zai rude zai ce dama ai fa'il don ma yake samu an gano wannan ayi ba zai gane cewa shi damiri mabaniyun bane shi idan ya zama to ta ne na mai magana mutakallim dama ana gina shi ne akan donma har abada an gano wannan ko to kuma idan ya zama to na mukhatab zai samu fasara mukhataba ya samu kasara an fahimci wannan to kaga ashe kenan da ya sa wanda mutum ba zai rikice ba wannan ga ɗalibi mai karamin ilimi sai malami ya dan ta bayani tunda zai ga don ma rubuce shi an ce mabni ala to ai da ma ai marfu'un ne bidon kuma ga gama a rubuce to ai wannan tamiri ne an gano wannan ko baka sa'atu na taimaki wa ha'ulani wannan ha'ul harfu tambihi wannan ulani ismul ishara mabniyun ala al-kasra fi mahalli nasbin an gina shi akan kasara maimakon ya samu mai maimakon ya samu nasba mabniyun ala al-kasra fi mahalli nasbin bi maqulun bi ko yana matsayin maqulun bi ne wa huwa mubdalun min wannan almasakin badal ne shi kamar in ce sa'atul masakin kaga masakin ne maqulun bi anan suwaye masakin haula'i suwaye haula'i masakin to haka wannan haula'i din shi ne maqulun bihi to wannan ko badal ne na ainihin haula'i din shi almasakin atabtu ala hadha marid na tausaya ma wannan mara lafiya atab fi'l madi mabni ala sukun litisalihi fi ta'il mutarika wa ta'ul mutarika damirun barizun متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل على حرف harfu هذا ونهاء حرف تنبيه فا اسم الإشارة مبني على سكون في محل مبني على سكون في محل جر اسم bi ala. وهو مبدل من المريض بدل مجرور بالكسرة kaga man ce adaftu ala almarid adaftu ala hadha wannan hadha din shine almarid wannan marid din shine hadha la tashrabanna alma alkadir kada lalle kada ka sha ruwa gurbatacce la harfu nahyin wa jazmin tashraba an gane ku asalin shi la saboda la yana kawo jazma to sai ga nuna tauki الثقيلة فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أه؟ وفاعل همي ضمير مستتر أه؟ وجوبا وتقديره أنت لا تشربن أي أنت كرك شامي الماء مفعول به منصوب بالفتى الظاهرة على أكله وهو منقوط الكبرة نعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره نعم القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية إذا كلمة مبنية تأوكو في موضع من مواضع الرفع a wani waje daga cikin wajen rufa wato mana inda ya kamata ya samu rufa awul nas ko wajen da ya kamata ya samu nasba awul jar ko wajen da ya kamata ya samu jarra awul jazm ko inda ya kamata ya samu jazma eh, tabayyaru akiruha sai ya zama to karshen bai canza ba ko ya kamata ya samu rufa sai bai canza ba ya kamata ya samu nasba sai ya samu kasara. an gane sai ga kasara a wajen kaga wannan kasara ya toshe hanyar samun nasba din ko ko ya kamata ya samu ya samu ainihin don ma sai ya samu fataha wa yuqalu innaha fi mahallin raf'in ana cewa innaha fi mahallin raf'in kuma ce mabniun ala al-fathi fi mahalli rafin ko mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin aw jarri ko fi mahalli jarri ko fi mahalli jazmin ala matsayinta a cikin jumla din na'am na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim القاعدة القواعد واو العطف تفيد تفيد اشتراك ما قبلها شي واو العطف yana amfanar da tarayyar ma qablaha wa ma ba'daha hmm. fi nisbatil hukm ilayhi ba yana amfanar da tarayyar abin da ke gabanin su da abin da ke bayan su wajen danganta hukunci zuwa gare su an gane yi. tarayyar abin da ke gabaninsu da abin da ke bayansu wajen danganta hukunci zuwa gare su an gane kamar ce misalin hazara hazara muhammad la kamar safara ibrahim wa khalid kaga safara ibrahim wa khalid safara ibrahim wa safara khalid to safara ibrahim wa safara khalid wato sun yi tarayya wajen danganta hukunci da ibrahim da khalid sun yi tarayya wajen danganta hukunci zuwa gare su wani hukunci aka danganta zuwa ga ibrahim da khalid a safar ko safara ya yi tafiya wa yi tafiya ko yi ibrahim ya yi tafiya khalid ma ya yi tafiya to sun yi itifaki to aka maimakon a yi tikirar a ce safara ibrahim wa safara khalid an yi kwaranci kawai sai a ɗauki safara guda ɗaya sai a alakanta wannan safara da ainihin ibrahim da khalid ɗin kawai sai a sa wawul azab wanda zai nuna alaka tsakanin Ibrahim da Khalid shine tafiya an gane ku ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah war rasula atiiu Allah war rasula ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah war rasula kaga atiiu Allah da rasula duka ba dai sun yi ittifaki da Allah da manzo sun yi ittifaki dole a yi musu da'a an gane to ba a bukatar wannan takrar sai dai in akwai wani karfi balaki ina kuma wata manufa ta balaga misali kamar abi'ul laha wa abi'ul rasul kaga nan wajen an yi takrar to menene hikimar takrar din dan a nuna ma cewa da'a na Allah da da'a na manzon Allah da kuma da'a na ko'a da ulul amr akwai bambanci da Allah da manzo dole a yi musu da'a su biyu da'a ce mutlaka amma ulul amr sai aka cire wannan wannan abi'u a ciki dan a nuna wannan da'a da'a na ulul amr muqayyada ce ita a gane ku to wannan shine karat wanda yake yasa aka mai aka yi tikrar na wannan abi'u din lama, Allah wa abi'u rasul da aka ce wa ulul amr minkum na fata gane da ba dai haka ko za a cire wannan abi'u abunan abi'u rasul din ne na'am wasu ba da ya kunu tabi'an lima qablahu yau suna bayanta yana zama yana kun abin da ke gabaninsa a wajen irabinsa suna bayansa yana bin wanda yake gabaninsa safara ibrahim wa khalid kaga khalid yana bin mai yana bin ibrahim wajen hukunci fi irabin tsaye ne na'am wawul ma'iyya la tufid ishtiraka ma qablaha wa ma bada shi ma wawul ma'iyya baya amfanar da yin tarayya na abin da ke gabanin shi da abin da ke bayan shi wajen hukunci baya amfanar da haka musabaha yana nuni akan abuta sun abuci juna ne an gane ku sun abuci juna amma ba yana nuna sun yi tarayya bane wajen hukunci ba tare kai ba misali sirtu wa dulu ashsa wa dulu alfajr sirtu wa dulu alfajr nayi tafiya tare da bullowan alfajr ai sirtu ma'a dulu alfajr bi ma'ana nayi tafiya lokacin da alfajr ya fito a gani. ba wai sirtu wa sara dulu alfajr ba ba haka bane ba wai na yi tafiya bane sannan bullowar alfijir shi ma ya yi tafiya ba abinda ake nufi kenan ba ai alfijir ba ya tafiya ko a na yi tafiya tare da imana yi tafiya lokacin da alfijir ya kullu an gane wannan ai wato sun yi abota ne lokacin da alfijir ya fito lokacin da ya tafiya nan kamar ah, yau hadara muhammad muhammad ya halatto wa guruba shams lokacin da rana ya bullo ba wai hadara muhammad wato muhammad ya halatto sannan ko wa rana shi ma ya halatto wa misali an gane wannan ko hadara muhammad wa guruba shams muhammad ya halatto lokacin da rana ya bullo kaga wannan wawun ba wawul aqab bane wannan wannan wawun wawul mahiya ne an bayyana ko duk da yana amfana da musahaba ne ba musharaka ba ba wai sun yi tarayya bane wajen hudu ba wai sun yi tarayya bane wajen sayi na'am wasu mu ba'daha yakunu mansuban wal ismu ba'da suna bayanta yana zamantowa mansuban da'iman ala annahu maqulun ma'ahu akan cewa shi maqulun ma'ahu ne kamar nan hadara fi'il madi mabni ala al-fata az-zahira ala akhirih muhammad fa'ilun marfu bi dhamma az-zahira ala akhirih wal wawu wawul ma'iyya wannan guruba maqulun ma'ahu na ba san gane maqulun ma'ahu ne wa huwa mudaf ash-shamsi mudafun ilayhi na'am تتعين الواو للمعية إذا كان واو ينا زما دولة يزما واو المعية إذا كان هناك مانع من العدد إذا أكوي أبن بي هل عدد كما وانا دلوء الفجر دلنا إن نتي سرت ودلوء ودلوء الفجر وانا سرت دلنا mutum ne yake tafiya domin ulfadar baya yin tafiya ina fata gane wannan da so da in mun ga sirtu din nan aka sa wawul domin san ba zai yi ya zama wawul akan ba sai ne ya zama to wawul magiya na yi tafiya lokacin da aljini ya kullu. hazara muhammadun wa guruba shams ba zai yi a ce hazara muhammad wa hazara guruba shams ba an gane wannan ku to wannan wawul wawul magiya ne shi ba wawul aka bane saboda akwai mani akwai abin da ya hana ainihin asafin nan na'am tata'ayyana alwawul lil adaf ba da wawul yana zamantowa dole dole ya zamanto na asafi amma da ma la ya ta'atta uhu illa eh bayan abinda baya yuwa ya auku sai daga abubuwa masu yawa akwai abinda baya yuwa ya auku sai daga abubuwa masu yawa misali yanzu ta kasama husuma usuma usuma yana yawan mutum daya ba zai yi a samu husuma mutum daya ba an ce takazama to dole ya zama mutane biyu ko biye da biyu to zama ahmad wa takar zama ahmad wa aga ahmad da Hassan su yi husuma aga wannan wawul dole ya zama wawul mariya a wawul aka dole ya zama wawul aqas saboda usuma abu ne wanda yake dole a samu musharaka ko a ce takazama fi'il madi mabni ala al-fath ahmad fa'il marfu bi damma wa huwa wa huwa min ma'dufun alayhi ko wannan wawul akaf wannan kuma akafun an fahimci wannan ko kaga wannan dole ne ya zama to abu sannan kuma ishtaraka ishtaraka mahmud wa najib shi ma ishtaraka shi ma bai yiwa a samu ishtirak ga mutum ɗaya kawai dole a samu mutum ɗaya ba mutum biyu ko biyar da biyu ko to so da kashe mahmud wa najib wannan wawu wawu da aka shi saboda akwai mani min mahiya maiyya akwai abin da ya hana ma'iyya da saboda ishtaraka ba zai yi a ce mutum ɗaya ne yi shi ba eh amma shi na ma'iyya mutum ɗaya yayi a lokacin da wani shi ma yayi nashi na yi tafiya lokacin da wani shi ma yayi tafiya za a iya sa wannan ya zama wawul adaf ko ya zama wawul ma'iyya kamar safara nan wajen safara Ibrahim Ibrahim wa Khalid kaga Ibrahim da Khalid sun yi tafiya kaga zai iya yiwa tare kai tafiya ishtirak kuma zai iya yiwa lokacin da ibrahim ya tafiya shi ma khalid ya yi amma ba wai tare ba musahaba ne an gano wani ko na'am idza sahhala aqfu idan adafi ya inganta walam yatu amma bai wajaba ba jaza an yakuna alwawu lil adaf ya halatta an takuna alwawu wawu adaf hmm. wawu ya zama to na adafi ko ya zama na ma'iya kamar safara an gani sun yi tafiya in yayi tafiya in babu karina safara ibrahim wa khalid in babu karina zai iya hukunta ibrahim da khalid sun yi tafiya tare wato sun yi ishtiraki wajen tafiya ko kuma ya zama safara ibrahim wa Khalid? ibrahim yayi tafiya tare da khalid sun yi musahaba nan safara ibrahim safara khalid ibrahim yayi tafiya khalid ma yayi tafiya al'amma wannan tare abin ya faru mai iya ne tare abin ya faru shine musahaba sun abuci juna wajen abin wannan kuma ishtiraki ne sun yi ishtiraki wajen tafiya amma ba lalle bane ya zama ba lalle bane ya zama tare wannan kuma sun yi tafiya tare musahaba an gane to sara in karina ya zo ya nuna cewa wato sun yi tafiya ne tare ba wai daban-daban kowa ya yi ba sai wawu ya ne. sai zama iya ko mm. amma ya dauka kawai tafiya su kai kawai ibrahim ya yi tafiya khalid ma ya yi tafiya ishtiraki ne zai iya yi wasu bambanta a wajen lokacin tafiya din an gano wani ko yawwa kaga nama tifl wal murdi da jariri da mai shayarwa duk sun yi tafiya a sun yi bacci su bi gaba daya kaga ishtiraki ne nan wajen nama tifl wa nama murdi ba lalle bane ya zamanto lokaci daya ba lalle ne ya zamanto akwai tartibi ba ila zai zamanto wani ya riga ma wani bacci ko tunda wawul adab baya hukunta tartibi baya kore shi sai da dalili misali sannan amma wal murbi'a mahiya ce yaro ya jariri yayi bacci tare da an jariri yayi bacci tare da mai shayarwa tare da mai shayarwa na'am kaga wannan ya inganta kowanne zai dauki ishtiraki zai dauki musahaba na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم الابدال والعلال الابدال وكما اجلال nam qalbul alif wal ya wawan juyar da alifun da ya'un ya koma mai ya koma wawan ya koma wawan al'amtila misalai shahada sa'ihun al-harama masu yawon shakatawa sun halarci al-haram inda aka ajiye fir'auna gidan tarihin da aka ajiye fir'auna shine haram can misra masu yawon shakatawa masu taurin sun halarci al-haram an gane ku na'am هذا shahada shahada ko kaga wannan alawar وزن فاعل تو haram an halarci haram idan an gina shi kan ان ان سامي دوما menene ya munasaba da da ainihin donma wawun ko kaga sai a juyar da wannan da alif ya koma me ya koma wawun shuhidal haramu an halarci haram hakam al-qadi al-muttahima yayi hukunci ga al-muttaham hakam al-qadi al-muttaham alqali yayi hukunci ga wanda ake tuhuma hakama fa'ala da aka gina shi akan majhul sai kai ya aka ce hukima dama in za a gina kan majhul kamar yadda kowa ya sani ana sa don ma a farko kasara kusa da ƙarshe ko to nan da aka ce hu in aka sa ma ya mata alif zai kasance zai yi ma ya hadu da mata alif haka ba zai yadda zai ku? to tun an sa ma dole ne mata alif ya juya ya koma wawu saboda munasaba da ainihin ku hukima hukimal mutaham an yi hukunci ga wanda ake tuhuma na'am amma hal halimul muzni mai haƙuri yayi rangwame ga mai zunubi mai haƙuri yayi rangwame ga mai zunubi samaha sumiha an yi rangwame ga almuzmin mai zunubi aina a samar ɗan itace ya nuna aina a mudarin shi ya kamata ya zama tun da yana da hamza kamar arsala yursilu azhaba yuzhibu to aina a shi ya kamata ya zama eh, aina a yu ni'u ko yu ni'u yu ni'u aina ayunibu kaga an juyar da me an juyar da ya'un ya koma me an juyar da ya'un aina an juyar da kaga da aka zo mudari aka aka an gina aka samu mudari don ma farko kasara kusa da karshe aina a yuni yunibu ko to sai aka cire harfin mudari aka sanya memun mai don ma aka sa kasara kusa da karshe sai zan me munibu muni'un aisara tajir a tajir ya samu wadata aisara yusiru ko yusiru to kaga sai a cire ne a cire wannan harfin mudari a sa miyu mai zama a sa kasara kusa da ƙarshe ismul fa'il kenan musirun musirun kabar. Ai aikana yuqinu yuqinu sai a cire wannan harfi a sami mai don ma kasara kusa da shi fa ana muqinun bihi fa ana muqinun bihi na'am al-qawaid qa'ida al-ibdal jalu harfin makana al-akhar wato shi ibdal shine sanya wani harfi a matsayin wani a cire wannan harfi a sa wani harfi an yi ibdal kenan na wa idza kana al-harfu al mutaghayyiru harfa illati wa idza kana al-harfu Eh, idan ya kasance harafin da ya canza din inda harfin illa ne ya canza ana kiran shi ilal ya zama igdal kuma ya zama ya zama ilal kuma tunda dai misali kaga shahada madda alif ne ko alifun ne sannan shuhida an cire harfin illa an sa harfin illa an cire harfin illa an sa wani ana kiran shi ibdal ana kiran shi kuma ilal na'am إذا وقعت الألف بعد الضم ya auku ba a بعد الضم bayan don ma turkula wawan ana juyar da wannan alifin ya koma wawan wujuban idza waqa'at ya yau sakina idan ya'un ya auku mai sukun ba da dhammi bayan don ma turkula wawan ana juyar da wannan ya'u ya koma wawan mu'rab min daga cikin sunaye misalai kabir al wa sabat akhlaquhu wa adatuhu yaro ya girma kuma dabi'unsa da kuma al'adunsa sun girmama kaga al-gulam mu'rab ne shi da rufa'il ne marfu bi ma. sannan akhlaquhu wa adatu dum mu'rabai ne sunaye da mu'rabai an musu rufa da damma al-zahira bilfil na bani da wuyatani giwa yana da haƙora guda biyu masu tsawo kaga na bani wannan marfu'un ne bil alif saboda mubtada ne shi an fahimta marfu'un ne bil alif a wani abu da kuma huwa man'ut wannan na'at shi ma na'at marfu'un bil alif na'at na na bani kaga shi ma na bani shi ma mu'rab ne shi hazara al muhandisun wa hadara hadara akusa ma'ahu wato muhandisun wato injiniyoyi sun halatto sannan dan uwanka ya halatto tare da su hadar al-muhandisun haka muhandisun shi ma mu'rab ne shi saboda fa'il ne marfu bil wawi da ya bata ani don mali annahu jamu zakar salim sannan shi wannan akuka shi ma mu'rab ne saboda fa'il ne marfu bil wawi da ya bata ani don mali annahu min asma'il khamsa ko mu mu da huwa mudafun mudafun ilayhi haka duk wayannan abin asma'ul khamsa mu'rabai ne yawan muzakkar salim mu'rab ne shi ma ah, musanna mu'rab ne shima. ko na'am um, uhibbul ilma wal ulama ina son ilimi da malamai kuma kaga al ilm wal ulama duk mu'rabai ne su a matsayin mafulin bi dukkan su idan ra'aita za fadlin fahtarim idan kaga ma abocin falala ka ka mutunta shi ka girma shi kaga wannan zaɗin ah, nan marfu'u masu bil fata a bil alif منصوب بالالف لان نيابه عن الفتحه لانه من اسماء الخمسه كو رايت ذا فضل ذا يا زما yana daga cikin asmaul khamsa na'am aqif walidayk kai da abi iyayenka da malamanka walidai ka nuna musanna ne shi ko mansubun biliya niyabatan anil fataha saboda shi mafulun bihi ne ko mudafun mudafun shi ma wannan mansubun ne biliya da ya bata anil fata shi ma yana matsayin mafulun bi saboda saboda an yi a saboda shi aka fi shi al'ummahat yuhazzibna albanat uwaye suna ladabi suna ladabta da ƴaƴansu kaga albanat din nan shi ma kaga mafulun bi mansubun ne bil kasra bata anil fata bi annahu min jan zakar salim a jan annas salim eh na'am raƙani jamalul khasri gurafihi wa shurafiyati wato shi kyan fada kyawun fada ya ban sha'awa wato ma na ɗakunansa da kuma ainihin tudanninsa nan ka ganin gurafihi wa shurafatihi sannan jamalul kasar shi fa'il ne shi ko kuma mudafu na mudafu ilai to shi wannan gurafihi wa shurafati wannan yana matsayin badal ne Jama'u kasar kyawun ainihin ainihin fada ya ban sha'awa sannan me ban sha'awa raƙani guran fihi wato ma'ana shi wannan fadan guran fihi ne ya ban sha'awa ba wai shi fadan ba an gane ko kaga fadan ne na alƙasar shi ma ya samu jarra duka su samu jarra la tufassir fi ihtirami abawai kada ka takaitu kada ka takaita wajen mutunta iyayenka kaga ka, musanna a gane ku kaga abin nan majrurun so shi wannan fi harfu jarrin itram izo majrurun bi fi wa mudaf abawai mudafu ilayhi majrurun bil ya niyabatan an al kasra ko wa huwa mudaf shi wannan mudafu ilayhi sanan ustazai shi ma haka kullu zai fadl shi ma din majrur ne ala al idafa eh yadibu shita'u fi aswan sanyi yana yana dadi a can a can aswan kan shi ma shi ta mu'urab ne shi ne shi wannan kuma aswan shi ma mu'urab ne amma kuma mamnu min as-sarf wannan fi harfu jarri aswan ism majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-fataha yabata an al-kasra li'annahu ha li'annahu ismun la yansarif na'am بسم الله الرحمن الرحيم ma salisu harfa illa na harfa illa ne salisu eh, alifan idan ya zamanto hmm. suna na uku alifun ne na asali an suna na uku alifun ne na asali ila sai a mayar da shi zuwa ga asalin shi in kana asluha ya'ani yauwa idan ya kasance asalin shi ya unne, eh, sai a yi idgam kamar hawa hawa ya hawi hawa ya hawi kaga shi ya hawi din nan wato asalin wannan hawa din alifu din shi ya unne. to saboda tunda ya yi abin ne asalin shi hawaya da saboda haka idan za a yi tasgir sai a mai da shi wayyun sai a mai da asalin alifu ya koma ya'un sai a mai da shi asalin shi za a yi tasgir don ba zai yi a yi tasgir ba in an bashi a matsayin alifin zai shi sai a koma zuwa ga asali shi da kasancewan shi ya unne sai a yi idgamin shi a cikin ya unne tasgir kamar huda asalin hada ya haji faka huda ashe hudayun ne shi Zalikar kitabu la raiba fihi hudan ai hudayun an gane ko hudayun to ashe asalin shi ya'un ne shi saboda wannan fataha haɗin na huda na dalu ɗin nan sai aka juyar da ainihin wannan wannan abu aka ce kai shi aka wannan ka saboda sikal sikalul lisan sai aka cire wannan don ba din aka aka bashi huda aka samu da alif a wajen kun ga saboda sikal to saboda aka huda daga hudayun aka to daga hadaya ne to saboda tunda asalin shi ya unde in za a yi tasgiri in za a yi tasgiri sai a juyar da wannan mata alif ya koma asalin shi sai a yi idgami a cikin ya'ul na tasjir an fahimta na'am wa in kana wawan bat ya'an idan ko wawan ne sai a juyar da shi ya'un sannan sai a yi idgamin shi cikin ainihin ya'ul na tasjir idan ta ma'atul wawu wal ya wa kana bihi dahu ma sakina tuqlabul alif a wawu ya'an mm. an gane ku to misali kaman misali kamar asa asa asalin shi wato asawul ne asawul asawul to saboda wannan fataha din sai aka juyar da ainihin wawu ya koma da alif an gani amma idan za a yi tarjir sai a dawo da wawun zuwa ga asalin shi ya zama udai watun udai watun udai watun to sai a yi yanzu in an ce hudai wato ya za yi kan ayyukan da na kawo yanzu izajtama atul wawu wal ya wa kanat ihdahuma sakina tukula tukulabul wawu ya hudaiwatun sai a juyar da wannan wawu din sai kuma ya'u sai a shigar da shi cikin ya'u na tazkiri sai zama a Usai usayat usaywatun nake son Usai usaywatun sai kuma usayyatun na'am wa in kana salisu alifan za'ida idan na ukun shi alifun ne wanda yake za'ida kuma tsara ya diru tsara ya diru an bayan fahimta ai mm. saka tsara din nan asalin wannan alifun na tsara daga tsayara ne sai aka mai da shi alifun tsara ya diru tsara tsayara ne me yasa aka mai da shi alifun saboda wannan fataha wanda yake kafin ya'un din wannan fataha shi ya hukunta a juyar da ainihin ainihin ya koma mata alif saboda munasaba da fataha an gane sai zama tsara to sura in za a yi tasgir sai a dawo da shi mai ce wa in kana wa in kana salisu alifin za'ida yawa in alifin ne za'ida awwawa to ba shi bane kenan in alifin na za'ida kamar na hasada ya hasudu hasada ya ce hasud haka wannan hasud din wawun nan na shi na mai wawun din za'ida ko hasud wannan wawun din baya cikin hasada to saboda haka shi ma me za a yi sai a juyar da su su koma in asalin shi wawun ne ko ya'un sai a juya su koma ya'un in wawun ne a juya shi kuma da shi ya'un mata eh, ya istisqi sai a yi idgamin cikin ya'ul tazkir za a juyar da wannan wawun na hasud ya koma ya'ul sai a yi idgamin sabur daga sabara wannan wawun za'ida ne babu shi a cikin asali ko baya cikin sabara an ƙara shi ne misali saka shi ma za a juya shi koma ya'ul sai a yi idgamin cikin ya'ul a cikin ya'ul na tazkir jazwatun shi ma kazalika an gane sai a juya shi koma ya'ul a shiga da cikin ya'ul ta tafsir kana salisu ya'an idan na ukun shi ya zamanto ya'ul ne fil ya'i tasghir sai a shigar da shi cikin ya'u tasghir inna uku kamar me matsar ko matsar kaga na uku shi menene dara ya bi ga wannan mimun da da da'un da da alif alba da alif ne na uku to za a wato asalin shi ya'un ne to kawai za a yi menene za a shigar da shi ya tsara ya tsiru mutsayyirun to in wawun ne asalin shi ba qala yaqulu maqal ƙala ya ƙulu shi na kacewa in kana salisu alifan da an wa in kana salisu ya an ulgi marfi ya itabgir in na uku shi ya ulle kawai a shigar da shi cikin ya ulle tasgir in na ukun shi ya ulle kamar habib ke na habib na uku shi ya ulle sai a shigar da shi yi hubayyibun karim kurayyibun madin mudayyinun amma shi wannan na biyan tsara ya diru mudayyinun ƙala ya ƙulu kaga asalin shi wannan wawun ne in wawu yanzu ya haɗu da ya sai a mai da shi ya'u mu muƙayyilun da muƙayyilun ne muƙayyilun gazalun wannan kuma shi kawai ba wanda ya san asalin na gazal kawai a mai shi ya kawai a shiga da shi cikin ya'u tazkir an gano wannan na'am tabu حرف القاف نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف القاف حرف نقاف ألا إن السباق سباق زهد وما في غير ذلك من سباق ألا إن السباق وسورة للي مسابقة نا حقيقة shine musabaka na gudun duniya na zuhudu ba wai musabaka na na doki ba an gane ko musabaka na gudun duniya wa ma min sibaki ko kaɗan babu wani babu wani ɗere babu wani musabaka ga wani wannan babu wani musabaka ga wani wannan wato babu musabaka na hakika in ba wannan ba in ba musabaka na gudun duniya ba wa yafna ma hawawul mulku yawma wa fi'lu alkhair inda Allah baki wa yafna ma hawawul mulk ma hawawul mulk abinda mulki ya tattaro wa yafna yawma yana karewa wata rana ma hawawul mulk wa yafna yawman abinda mulki ya tattaro yana karewa wata rana wa fi'ilul khairi baqi inda Allah wato aikin alkhairi shike wanzuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala na'am wa ta'alifuka nadamatu fi an karibin wa tashhaqu hasratan yawm al-masaki da sannu nadama zai saba da kai an karibin nan kusa nan kusa in baka gyara ayyukanka ba da sannu nadama zai saba da kai wa tashhaqu zaka yi tasheshe sheka. hasar da saboda nadama yawmal masak ranan gargadawa ranar korawa zuwa ga hisabi za ka yi tashar sheka saboda da nadama ranan da za a kora ka daga zuwa ga hisabi a tazari ayi yawmin za ka fake wa aikin annahu yawmul firaki ko annahu yawmal firaki shin ka san kowane yini ne wannan fakir kai tunani sannan wa aikin ka sakantance cewa annahu yawmul firaki cewa shi ne ranar rabuwa firakun laysa yushbihu firakun an talaqi rabuwa ne laysa firaku yushbihu ko laysa firaku yushbihu hmm. rabuwa ne wanda babu wani rabuwa da yake kama da shi hakika kauna ya yanke daga haduwa ba zai a ba حرف الدال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصار زمام قلبك في يديها فألفنك امرأة ثالث الكياج زمام قلب زمام قلبك واتو زمام ديكو زمام قلبك وصار في يديها رقم للزام zuciyanka sai ya zama tofi daiha yana hannunta hannuwa hannayen san rai ko ilzamin zuciyanka sai ya zama yana hannun san rai fa albarkata sai ya same ka imra'an mutum ne salisal iyadi mai saukin jawuwa shi san rai ya same ka mutum ne mai saukin jawuwa to a cikin sai ta jarka da inda ya ga dama na laqad nudika litarhal fasma nida arzarina ila alhasad hakika an kira ka domin daura sirri fasma an kira ka domin daura sirri zuwa tafiya lahira ka saurara nida arzarina irin kiran nan na masu shuka zuwa ga girbewa irin kira na masu shuka zuwa ga girbewa na yunadikal munadi kullu yawmin fala tataswama manna anil munadi mai kira yana kiran ka kowanne ne kada ka kuskura ka kurumce kada ka kurumce anil munaji ga mai kira kafaka mushibu ra'sika min nadiri wa hal ba'da al mashib min al ruqabi mashibu ra'sik furfuran kanka kafaka min nadiri ya ishe ka mai gargadi furfuran kanka ya ishe ka mai gargadi fa hal min ruqabi shin akwai wani bacci ba'da al mashib bayan ainihin bayan furfura aga duk wa'annan min din duk min ce za'ida ka faka mashibu ra'asika naziran ya zama tabi ka faka mashibu ra'asika an gane wato furfurar kanka ya ishe ka ya zama to ya ishe ka me mai gargadi an gane a ah, wahal ba'ad al-bashir min al-ruqadi wahal wahal ar-ruqadi shin akwai bacci ba'ad al-mashi shi wannan ya zama mutana kenan wa hal ar-ruqat ba'ad al-mashi shin akwai bacci bayan furfura bayan mutum ya riga ya samu furfura zai yi bacci ba zai yi ba misali na'am wa hal min wa'izin laka kal bayadi shin akwai wani mai wa'azi wa hal wa'izun laka kal bayadi kaga min za'ida ce litta'kid kawai wa hal wa'izun laka shin akwai wani wa'azi shin akwai mai wa'azi a gare ka ko kaɗan kamar furfura wanda launuhu launin shi yugalibu launin sawadi yana rinjayen launin mai baki launin furfura yakan rinjayi launin baki to babu wanda ya dace zan mai wa'azi a gare kamar wannan idan furfura guda ɗaya ya ɗago ya abokin ka zai gaya ma wani ka fara furfura kaga nan kamar yana gaya ma wani ya kamata ka tsawo tuka gyara aikinka haka ne ko to zai ga mutum ya ci gaba ya ci gaba zai furfura na biyu ya a akwai wanda ya ce min lokacin da ya ga digon furfura guda ɗaya aka nuna mai furfura guda ɗaya fashewa da kuka yi shi shi ke na ya manyanta shi ya ɗauka cewa furfura alama ne na tsufa ba lallai bari ya zama alamar tsufa ana iya samun ƙaramin yaro ma da furfura an gani idan ƙaramin yaro ya samu furfura to furfura ya mishi wa'azi da wuri ya mishi wa'azi da wuri tun yanzu ka fara gyara aikin ka kafin ka agari eh na'am al-burda al بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والكاتبين والسمر ما ترك أخلاقهم حرف جسم غير منعجم والكاتبين واتو أمده الكاتبين مقول به بفعل مقول به منصوب على المدي bi amdahul katibin eh, wato ina yaban masu rubutu da jajayen masu na rubutu masu rubutu da jajayen masu na rubutu ma uku akalamu harfa da su alƙalmansu ba su bar wani harafi na jiki ba gaira ajibi wanda ba su mai dubo ba alƙalmansu ba su bar wani harafi na jiki ba wanda ba su mashi dubo ba nan yana nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ne masu rubutu su sana rubutu ba wai da alƙalami ba da jajayen masu na rubutu walkatibi na masu rubutu da jajayen masu na rubutu e eh, sukan da suke wa kafirai shi ne ainihin rubutun a yi suna soke su to alƙalaminsu kaga ya kira mashi anan alƙalami alƙalaminsu na rubutu ma tarakar harfa jismi bai bar harafi na jiki ba gairan mun azumin. wanda ba a yi masa dugo ba kowanne daga cikin sai da aka sassoke shi su kafiran shaki silahi lahum yaman tumayizu wal wardu yantazu bi min as-salam shaki silahi wato rata ta kuba ya tabbata a gare su wanda ya zama to siyama ya zama alama ya zama siyama ya zama alama tumayizuhum wanda ke bambanta su daga sauran mutane an gane shaki sila rata ya ainihin ta kuba shaki sila lulluɓa kansu da ainihin takubba an gane yayi lulluɓa kansu da takubba wato shi ya zama to siyaman ko siyama alama to mai yuzu wanda zai bambanta su daga sauran mutane walwar bu ya ta su siyama dama ai fulawan warji yakan bambanta da alamu minar salami daga iccen salami an gane shi ma wannan wani nau'i na ice ne mai kaya na'am tuhudi ilaika riyahun nasr nashrahu ha nashratuhum fatahsibu zahara fi fil akmami kullu kani ko kullu kani eh. nashratuhum tashin kamshin sahabbai tashin kamshin su yana baka kyautan ah, ko riyahun nasr riyahun nasr ah? wato iskan nan na nasara tuhudi ilaika nashratuhum yana baka ainihin kyautan tashin kamshin su a gani iskan nasara yana baka kyautan mai tashin kamshinsu fatahan zibu zahara fatahan zibu kulla kani ko hmm. sai ka yi tsammani tun wani jarumi wanda ya lulluba da makamai ka yi tsammani cewa al'azahar zahar fulawa ne fil akmam a cikin kwasfa za ka yi tsammani kowane sadauki fulawa ne a cikin kwasfa saboda kyau ya lulluba kanshi da makami hmm. na'am wal katibina bismi wato ina yaban masu rubutu da jajayen masu na rubutu matar ka kalamu wanda alƙalman su basu bar harfa jismi harfi na jiki ba wanda ba ya masa dugo ba shaki silayi wato rata ta kubba ya tabbata gare su wato sima a gane ko ya zama to sima ya zama sima to mai ya zama wani alama wanda ke bambanta su والورد يمتاز بالسيما an gane ku shi fulawan wardi yana bambanta bisima da alama minas salami daga ainihin iccen salami taudi nasu eh, wato iskan nasara yana baka kyautar ko yana koro maka eh riyahun nasu shi nasar don hmm. shi ma nasharatuhum shi ma nashrahum nashrahum eh shine abin da ya fi dacewa idan fata ko nashratahum wannan shine wato tashin kamshin sahabbai in ya zama to riyahun nasar shi ne fa'il kenan iskar nasara yana baka kyautar tashin kamshin sahabbai sun kuma wannan shine fa'ida zama nashratuhum tashin kamshin sahabbai tuhudi ilaika riyahan nasar yana baka kyautan iskan nasara yana baka yana koro maka da iska na nasara idan mutum ya kalli sahabbai sai ya ga alamar nasara tare da su hasibu zahara fatahsibu kullakami sai kai tsammani kowace irin sadauki a zahara fulawa ne a cikin kwasfa na'am ba shi wani shi ne sada wal ko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ساد والإسلام فينا ثابت وقائم أركد الأداء منه في ثبوت النائم أرسلنا يومنا أرسلمنا أرسلنا يومنا في لوم مرء اللائم ساد والحصاد منه ساد ساد والحصاد منه في إذاء الدائم إن أولياء إن أولياء لهم كالزعزع النصاف ساد ساد manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shugabanci wal islamu sabitu fina alhali musulunci ya tabbata a cikin mu qa'ima kuma yana tsaye ya tsaya wajen kariya ga musulunci sada annabi ya yi shugabanci sallallahu alaihi wasallam wal islamu sabitu fina alhali musulunci ya tabbata a cikin mu kuma shi annabi ya tsayu akan mu kargadal a ada'u hakika makiya sun waye gari wato fi sumutin wato makiya sun wayi gari na'imun wato sun yi kawaici fi sumutin sun yi bacci cikin sumut cikin kawaici makiya sun wayi gari sun yi bacci wato hum a wato suna masu bacci a cikin mai sumut cikin kawaici cikin shiru da salim na yau mana hakika mun kubuta tsawon yinin mu filo mai mar'i a cikin zargin mutum wanda yake la'imi bai zargi filo mai mar'in la'imi kamar la'imun ai huwa la'imun eh, asali na yau ma na fi lobi mar'in huwa la'imun kenan mun kubuta tsawon yinin mu cikin zargin mutum wanda yake shi mai zargi ne sada wal husad minhu wato manzo Allah yayi shugabanci wal husad alhali mahasada a da'imun alhali mahasada sun dawama fi hidani cikin kaskanci minu daga gare shi mahasada da'imun sun dawwama yi gidaɗin a cikin kaskanci minhu daga gare shi inda uliyahu lahu lallai daukakan manzan Allah a gare su sa ya sheke su na sa Kamar ainihin guguwa mai tumbuki abubuwa guguwa mai tsanani Kamar guguwa mai tumbuki abubuwa na'am sada manzan Allah ya yi shugabanci sallallahu alaihi wasallam alhali musulunci sabitun fina an gane musulunci ya tabbata cikin muhuwa kayan kuma yana tsaye argazal ada hakika makiya sun waye gari an fi su mutu. na'imu sun yi sun yi ainihin bacci fi su mutu cikin kawai cikin shiru minu daga annabi salim na yau mana hakika mun kubuta tsawon yininmu a cikin zargin mutum la'imun mai zargi manzo Allah ya yi shugabanci wal ustad alhali mahasada fin jidadin wato da'imu sun dawama fin jidadin cikin kaskanci inna uliyahu lalle daukakan manzo sallallahu alaihi wasallam gare su sa ya sheke su kafirai kaman guguwa mai tumbuke abubuwa guguwa mai tsanani na'am badamasi badamasi نعم أما سمك شعراء نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، رشاد البرايا كل كلهم بعد رشده بعد رشده وصاد جميع الخلق من جزء سعده وحسن لسان الوجه من حسن خده مليء الصموم لا يزال برفق jawadan munilan musinan gadikan mai da hmm. rashadul fataya rashadul baraya shirya na na talikai kullihim dukkan su gaba daya sashen shirya ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam. kuma arzikin lahira arzikin lahira na dukkan halittu yana da cikin yanki na arzikin manzo sallallahu alaihi wa sallam. wato kyawun nan na masu kyawun fuska yana daga cikin kyawun kuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malihun manzan Allah mai kyawun fuska ne samuhun mai sauki mai kyauta samuhun mai sauki ko mai kyauta la yazalu bi rifdihi jawadan hmm. la yazalu jawadan baya gushewa yana mai kyauta mulilan mai kyauta muhsina mai kyautatawa gadikan mai yawan ba da kyauta eh, wa Allah wista kamo ala tsarikaci aina kum ma'an gadaka gadaka ruwa mai yawa donan annabi gadikan ne shi mm. mutum ne mai yawaita kyauta mai za bidin mai kyauta mu balaga ne wannan mai za eh, la ya zalu bi rifdihi kaza la ya zalu jawadan mulilan muhsinan gadikan mai za baya gushewa mai kyauta mai ba da kyauta musinan mai kyautatawa kan mai ba da kyauta mai yawa mai da dai har yanzu mai ba da kyauta da yawa biribli da kyautan shi rashadul baraya shirya na talikai kullihim ba da rushdi dukkan su gaba ɗaya sashe ne na shirya na manzo sallallahu alaihi wasallam wa sa'adu jami'il khalq kuma arzikin lahira na dukkan halittu min juzi sa'adi yana daga cikin juzi na arzikin manzo sallallahu alaihi wasallam وحسن حسان الوجه كاون نن ما في كاون فسكا yana daga cikin kyawun kuncin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai kyawun fuska ne shi ko samuhul mai kyauta la zalu jawadin baya gushewa mai kyauta munilan mai kyauta musina mai kyautatawa mai yawaita kyauta mai bada kyauta saboda kyautan shi masha Allah tana tare da jami'a wajen za a iya hada su eh, dama tare su sura نعم بسم الله الرحمن الرحيم wato mun taho zuwa gare ka ya rasulullah an a faɗar wato muna ramammun talauci ramammu na talauci hamalatna an da'u wanda wannan ramewan ya ɗauke mu gilar gina zuwa ga wadata wannan me yake nufi hamalatna ne ba zai yi ce hamaltana ba wa ataina ilayka an da'a faqrin mun taho zuwa gare ka muna rama mun talauci to kenan yana bukatar arziki ne wajen manzo ya taho zuwa ga manzo Allah yana raman mun talauci sai ce wannan ramewan ya ɗauke mu zuwa ga wadata an gane to so haka kaga in yana nufin cewa ziyarar da ya kai zuwa ga manzo Allah ya je dan neman arziki a wajen shi ne kaga ya zama shirkun akbar ko shirkun akbar mukhrij min al-milla idan kuma yana nufin ya niki gari ya je kabarin manzo Allah ne ya niki gari ya kai ziyara kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga nan ya aikata bid'a shaddu rihal ila kabarin rasul idan yana nufin ya kai ziyara ne Madina ya kai ziyara madina lokacin da ya je aikin haji ya je madina ya kai ziyara kabarin annabi ta ba Allah gilalan? ko ba wai ba wai ya kai ziyara ga kabarin shi karan kanshi bane asali aikin hajji ya je sai ya biya ina fata gane wannan to sai ya ce mun taho zuwa gare ka muna ramammun talauci wanda wannan ramewan an zaɓu nan hamalin da'irar gina hmm. shi ya dauke mu zuwa ga wadata an gane wannan ko wata wata fi suduri hadatu nafsin malaha an an gada ya daika ko an nada ya daikan diwa'u wanda wata hajatu bukatun rai sun nadu a cikin kirji bukatun rai sun nadu ko sun tattara a cikin in diwa'u wannan tattara din malaha in diwa'u ba ta da ainihin tattara an nada ya daika daga bari kyautar hannayenka ba sa iya tattara kansu daga barin kyautan hannayenka suna buƙatar kyautan hannayenka na'am fa agisna ya man huwa al-gausu wal gaisu idza ajhada al-wara waran fa agisna ka agaza mana ya rasulullah ya man huwa al-gausu ya wanda yake shine agaji ya halatta a nemi istigasa da manzo ya hukunci neman istigasa da manzo shirkul akbar mukhrijun min al-billah na ba san gane wannan to yanzu akwai talazu zamu iya cewa yanzu busairi ya yi rida hmm? za mu ce dai abin da ya aikata shirkul asgar a shirkul asgar ko to idan ya zamanto an tsayen mai da hujja an kusan mai da ba, kalas ko amma ya zamanto bai samu bayani ba shi yana ganin abin da ya yi daidai ne to wannan gasa kufurin asgar ne shi amma kuma ba lazimi ba ne mutum a mai kufrin ya zama to ya kafurta. zai iya yi wa yana da wasu uzuri wanda ya sanya ba za a shi ba na'am wal gaus idza ajhada al wara ya man huwa al gaus ka agaza mana ya wanda yake shine agaci wal gaus wal gais ya wanda yake shine kirkici idza idan Allah awau tsanance tsanance ajhada al wara suka wahal da talikai idan tsanance tsanance suka wahal da talikai ka agaza mana kaga kai sifan eh, siffan Allah ne ya bawa ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam Mataina ilaika. Mun taho zuwa gare ka fi hali kauni na ko? Wa ilaika mun taho zuwa gare ka hala kauni na an za a faƙare. Halin kasancewar mu mun talauci wanda an za wannan ramewan hamalar na ilar gina ya ɗauke mu zuwa ga wadata. Hajatu nafsin buƙatuwan rai wa tsawar ya tattara a cikin girji. wato buƙatuwar rai ya tattaru ya naɗu a cikin kirji ba shi da naɗuwa ba shi da tattaruwa daga barin kyautar hannayenka suna buƙatan buƙatun ranmu suna buƙatan ainihin kyautar hannayenka ka agaza mana ya wanda yake ne ma agajin ma gaba daya ne agajin mubalaga maimakon a ce ne mai agazawa a ne ma agajin Shi ne girgiji Allah iza idan Allah awaw idan tsanance tsanance ajhad alwarara suka wahal da talikai masha Allah بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك